إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ألف لام ميم ألف لام ميم ري الله أعلم بمراده بذلك تلك آيات الكتاب جنك آيوين القرآن والذي أنزل إليك min rabbika alhaq abinda aka saukan maka daga ubangijinka na alqur'anin nan lalle gaskiya ce wadda babu shakka cikin ta walakin aktharan nasi la yu'minun sai dai yawancin mutane ba sa ba da gaskiya da alqur'anin Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi'alli amadin tarawunaha Allah ne sarkin da ya ɗaukaka sammai ba da al'amudin da kuke ganin su da idan ku ba sun mastawai ala al'arsh sannan ya daidaito akan al'arshi daidaito da shi ya kaɗai ya san yadda take wasu shamsa wal Shi ne sarkin da ya hore rana da wata kowanne daga cikin su kullun yajri li ajalin musamme wannan su yana gudana saboda ajali abu an bato shine ran alkiyama yudabbiru lamra يفصل الآيات la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun shine wanda yake hukunta lamari baki dayansa ike maya ike bayanin ayoyi dan watakila mutane su dinga skankancewa da gamuwa da ubangijin so wa huwa alladhi madda arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara ne sarkin da ya shimfide kasa sannan ya sanya duwatsu don kasu dinga ta dinga wato girgiza tana kaucewa sannan ya sanya ƙoramai don a samu abin sha da kuma abin noma a cikinta min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn daga dukkanin yayi ta yace ya sanya nabi guda biyu daga cikin su dare da rana. ينادل fi درانا إن في ذلك لآيات لقوم لقوم يتفكرون wallahi a cikin wannan abu an bato akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani cikin so وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان هكذا cikin ƙasa ya sanya wato ya sanya wato gurare masu bambantuwa masu makotaka da juna amma kuma a cikin ruwan da yake cikin ƙasa sai zama akwai mai daɗi akwai mai zartsi akwai mai daɗin haɗewa akwai mai wato makaƙi saboda zartsinsa tare da cewa daga cikin ƙasa da suke fitowa amma ya sa wannan daɗi ya sa wannan zarti da kuma gonakai waɗanda suke ma'abuta inabai da tsirrai iri daban-daban daban wanda suke fito da dabino wanda yake mai dinshi a cikin 'ya'yansa da wanda kuma ba mai dinshi din ba mai tagwaye wanda zai fito tagwaye da wanda zai fito shi kadai hmm. ana shayar da su da ruwa guda daya wa ونفضل ba'daha ala. ba'din fi lukul tare da cewa ruwa ɗaya nake shayar da su amma ana fifita wasu su waɗansu su akan wasu a cikin ɗanɗano ruwa ɗaya nake shayar da su za a ji kuma wani ya wani daɗi wani ya wani zaƙi to wani ya wani daɗi ko wani ya wani zaƙi ta ina aka samu wannan bambancin ba abin da yake yin sa dole wannan bambancin a ce wannan ya fi daɗi wannan ya fi zaƙi a kowanne ya kawo shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma gashi a can baya yana cewa da mu amin min kulli thamarati ya alifi ha zauje ne ithnai ne duka da itaciya shi ma nau'i biyu ne wato yadda mutane suke maza da mata haka bishiyoyi su ma akwai mace akwai namiji eh, akwai mace akwai namiji har yanzu masu harkar ilimin zazzare su ma sun tabbatar da haka biyu nan akwai namiji akwai mace a cikin bishiyoyinsa إن في ذلك لآيات لقوم yaqilun wallahi a cikin wannan abin an bato akwai ayoyi ga mutane masu hankaltar su in ta'jab fa'ajabun qawluhum أئذا turaba ترابا ننا لفي khalqin jadid kana mamaki ya sallallahu alaihi wa sallama da karyatawa da suke maka to abin mamaki shine fadin su cewa yanzu za a tashe su bayan sun mutu a tashe su a cikin sabuwar halitta ulaika alladhina kafaru بربهم وأولئك لغلال في أعناقهم wa'ula'ika ashabun ne mutanen ka su ne masu kafircewa da ubangijinsu su ne waɗanda hukumai su kasance cikin wuyakensu kuma sune ‘yan wuta hum fiha khalidu su masu dawoma ne cikin ta ba za su fita ba har abada wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-maslat lalle suna ta neman garajen saukowar azaba gare su tun kafin saukar rahama bayan kuma gashi ukubobi ukuba iri daban-daban sun wuce a gaban su masu ta annabawan nan Allah ya musu ukuba bai kyale su ba to me yasa ba sa ganin wannan su ba da gaskiya su ma su san cewa in ba su ba da gaskiyar ba Allah ba zai kyale su ba mm. wa inna rabbaka lahu maghfiratin lin-nas على ظلمهم والله أبنيتن كما أبوتن غافراني يا متاني تارا دزالن تنسكي وكاو كانسو وإن ربك لشديد العقاب والله أبنيتن كما يتعين مقوباني يا سابيسي ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما innama anta munzir kafirai suna cewa dan me ba saukar da aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin abin da aka bi annabi Musa na sarrafa sanda da hannu da irin abin da aka bi annabi Salihu na sarrafa taguwa me yasa ba ba shi irin wannan ba suna cewa lalle shi dai me wato bai zo da aya da za a ganta kuma ba da gaskiya da shi ba Allah ya ce to ake mai gargadi ne kawai ولكل قوم haɗe. duk mutane mun sanya annabin da ke kiran su zuwa shirya Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsi wa ma ta al-arham wa ma tazdad Allah ne sarkin da yake sane da kowace mace da abin da za ta haifa namiji ne ko mace ɗaya ne ko kuma tagwaye ne da kuma wato wani wannan shi ne yasa abin da kowace mahaifa take take tauyewa a cikin muddar haihuwa da abin da take karawa da gare shi wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu ya tabbata da lokaci kai ya daje gurin ubangiji babu abin da zai tsallake lokacin sa alimul ghaibi wash shahadati kabir muta'al shine masanin asirin fake da nasarari shine mai girma cikin halittarsa shine mai dauka cikin su da ikon sa sawa'un minkum man sarra al wa man jahara bi daidai ne daga cikin ku wanda ya asirce da rancensa, da wanda ya bayyana dukkanin su ubangiji yana jin su wa man huwa mustahfin bil layli wa saribun bin nahar wanda yake buya a cikin dare da wanda yake bayyana a cikin wuni duk ubangiji yana kallon kowa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shi mutum yana da masu karewa da suke da suke bibiyarsa suna kare shi daga lamarin ubangiji na mala'iku kenan inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wallahi Allah baya musanya wa mutane abin da ya saba yi musu na daga ni'ima da karamci har sai idan mutanen nan sun musanya abin da yake tsakanin su da ubangiji sun saba suna biyayya gare shi ya saba yana faranta musu yana kyauta musu to da zarar sun kauce layi kuma sun canja abin da suke sun koma sako to sai yakan canja musu suma abin da yake musu na alkhairi sai canja a matsayin abin da ake cewa ta kayan ka hmm. wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda idan Allah ya nufi abin da yake mummuna ga mutane shine azaba babu wanda yake da ikon mayar da wannan gaba wa kuma lahum min dunihi min wal mutane ba su da wani wanda yake matumanci wanda zai hana musu azabar ubangiji ba Allah ba huwa alladhi yurikumul barqa خوفا وطمعا وينشئ السحاب وينشئ السحاب الثقال ne sarkin da yake nuna muku walƙiya dan tsoro ga wurin faɗowa ga wanda yake matafi da kuma kwaɗayi ga wanda yake mai zaman gida domin a bisa irin tsarin da Allah ya mata da wahala ta fada a cikin inda mutane suke tsawa ba ta mai fada cikin inda mutane suke ba a cikin unguwa ko cikin gari da wahala amma tana yawan faɗawa cikin a fili a daji saboda haka wanda yake a cikin daji da ya ga fallawar hasken walƙiyar nan zai ji tsoron cewa wato tsawa za ta yi fada masa amma idan a cikin gida ne kuma mutum ya ga fallawar walƙiya to zai sa kwaɗayin cewa akwai yiwuwar wannan hadarin za a samu ruwa a cikinsa kuma shi ne sarkin da yake farar da gidagidai masu nauyi wanda suke ɗaukar ruwa mai nauyi miliyoyin tan a cikinsu ar الرعد bihamdihi walmala'ikatu min khifati shine sarkin da mala'ika ra'adu yake tasbihi yana mai hadawa da godiyarsa haka dukkanin mala'iku suke tasbihi a gare shi saboda tsoro da gare shi shi ne kamar wato ita ra'adin wannan tsawar da ke faduwa ta fado da wuta ta kone dukkanin abin da ta fado a kansa yana daga cikin wato fa'idar da muka samu daga sayyidina abdullahi bin abbasin allah ya kara masa yadda ya ya samu da hukuncin raf'i hukuncin rafi idan sahabi ya ce maka kaza to ko da musamman irin sabbin labin bin abbas radiyallahu anhu wanda suke sarakunan ilimin hadisi ko ba su ce maka manzon Allah ya ce ba to za a ce manzon Allah ne ya faɗa da in bai faɗa ba za su faɗa ba eh to da hukuncin rafi sai na bin abbas abdullahi yana cewa duk mutumin da ya ga wannan walƙiyar ta balla ina jin tsoron kar ta faɗa masa maza maza ya ambaton Allah zikiri shine ke hana ta faɗuwa inda mutum yake subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal ya kaifati. Shi ne wato addu'ar da ake in kana ganin walƙiyar kana karantawa Allah ba zai ba ta ikon ta faɗo kusa da inda kake ba shi eh, shine sun damina abashin saboda amincin sama da tabbacinsa ga wannan nakalin sai ke cewa ya ma ya kalubalanci duk wanda ya ga walƙiyar ta walƙa ina jin tsoron faɗuwarta in ya karanta wannan addu'ar ko ya zikirullahi in ta faɗo masa to a zo a same shi zai biya diyar ransa haka sai na yi abbas yake faɗa duk wanda ta fada masa in dai zikiri kuma ta fada masa a zo zai biya diyar ransa eh. amin wa yursilu sawa'iqa فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون fillahi wa huwa شديد المحال shi ne yake akwai ta wannan tsawon da muke magana a kanta yake aiko ta ya samu wanda ya ga dama da ita idan ubangiji ya ga dama a cikin mutum ɗari ko mutum dubu sai ya aiko ta samu mutum ɗaya tal shi kada za ta taɓa ta ba za ta taɓa kowa ba wannan kuma an ce an saukar da ita akan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ji a kirawo shi zuwa Allah ya bada gaskiya da shi sai ce a koma a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din wai shin Allah da yake kira zuwa gare shi Allah na zinare ne ko na azurfa ne ko ko na tagulla ne to yana fadar wannan shi kenan sai sai tsawon nan ta faɗo kansa ta raba kansa biyu ta tafi da rabi hmm. suna jayayya da kai a cikin lamarin wato ubangiji bayan allah shi ne mai tsananin ƙarfi lahu da'awatul haqq kira tabbatacce ya tabbata a gare shi ne kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه wama huwa bi balighi su ko waɗanda suke bautawa wani Allah suke kiran gumaka wai suna tunanin su amsa musu da wani abu to kiran da suke gumaka nan da bautar da suke musu ba za ta amfana musu komai ba sai dai misalin kamar wanda zai zo baki rijiya buɗe tafakan tafukan yana cewa ruwan rijiya ne taso yazo inda yake sha idan ruwan rijiyar nan zai taso yazo inda yake amfani da shi haka mai kiran gumaka da mai bautar su to haka bautar ta yi masa amfani wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal bautar da kafirai suke gumaka ba da kasance ba sai cikin tabewa walillahi yasjudu man fis samawati man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil hudu. dukkanin wajen suke cikin samai da gasai suna gaisuwa ga ubangiji a bisa san zuciyarsu wanda suke kan san zuciyarsu irin muminai kenan da wanda suke yi a tilas su kan misali kamar munafukai ko don tsoron takobi kuma haka ma inuwoyinsu suna gaisuwa ga Allah a cikin safiya da yammaci قل من رب السماوات والأرض تيني da mutanen ka ya sallallahu alaihi wa ne ne ne mahalicin samai da kasai qul illah da su Allah ne mahalicin su qul hattun min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ne musu me yasa kuke daukan gumaka kuke bauta musu kuna da kansa abin bauta ba ubangiji ba bayan ba sa mallakar wani amfani ko yaje cuta ga buran kawo kansu qul hal yastawi al-ama wal basir am hal tastawi adh-dhulumat wan nur ce ne musu shin makaho da mai gani za su daidai mumini kenan da kafiri ba za su daidai ba ko kuma dufan kafirci za su haske da dufai za su daidai da dufan imani a ce ba za su daidai ba أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وكما سنسنيا الله وكان تاريا ني wanda suke halitta irin halittar nan ta ubangiji ya zama wato da halittar allar da halittar gumakan ya zama sun da su sun kasa bambance wacce ce halittar allah wacce ce kuma halittar gumakan babu ɗaya daga cikin waɗannan qulillahu khaliqu kulli shay ne musu Allah ne mu halicci komai wa huwa alwahidul qahhar ne madaicin sarki mai rinjaye kan bayin sa anzala minas samai ma'an fasala ماء فسال توديت بقدرها as-sayl zabadar rabiya ya saukar da ruwa daga sama sai ruwan ya dinga gudana cikin zazeku sai zazekun ne ya zama suka dauki abin da yake na kumfa wadda ke bambaro a saman ruwa ومما alaihi عليه في النار ابتغاء حلية لو متاع زبد مثله haka ma irin yadda ya halicci kumfa da ke bambaro kan ruwan da yake tafiya cikin ku haka ma Allah ya halitta a cikin abin da kuke kunnawa a cikin wuta na wato kayan ado kamar zinari ko azurfa wanda idan ana wanke su ana goge su da ruwan da wutar da ake goge su da shi za a dinga kumfa tana bambaro a saman zinariyar ko azurfa sanda ake gogewa kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil irin yadda kuka ga wannan kumfar ruwa da kumfar zinari ko azurfa ko karfan da ake wankewa haka Allah yake sanya misalin ƙarya da gaskiya fa'amma zabadu fayazhabu jufa'a amma abin da yake na kumfa shine misalin kamar wannan ƙarye kenan tana tafiya a banza idan aka zo aka ga kumfa akan ruwa to insha Allah idan aka zira ido za a ga wannan kumfa ta tafi za a nime ta a rasa in an ga kumfa akan zinare ko akan azurfa sanda ake wankewa aka ba da lokaci za a cewa kumfa nan ta tafi amma ta bar zinaren da azurfa suna nan daram kumfar ruwa za ta fita bar wannan daram to wannan kumfar ita ce misalin ƙarya eh. wa ma yan fa'un nasa fayankufu filardo abin da yake amfanin mutane shine ruwan da wannan kwayakan da ake wankewa za a ga ruwan nan da wannan kwaya tana nan lafiya kalo ba ta matsa ko amma kumfa kuma ta tafi to ƙarya ita ce kumfa hmm. gaskiya ita ce ruwa ko zinari ko azurfa kazalika yadribu Allahu lamsal irin haka ne Allah ke sanya misalci misalci ga mutane lillazina istajabu li rabbihim alhusna wayanda suka amsa kiran ubangijinsu da yin biyayya gare shi sakamakon aljanna ya tabbata a gare su wallazina lam yastajibu lahu law anna daun ma fil jami'an wa mithluhu ma'ahu lafta bihi ulaika lahum su'ul hisab da kuma wasu amsa kiran ubangijin nan nasu wasu ne kafirai da dai abin da ke doron kasa baki ɗaya nasu ne da misalin ninkinsa da sun yi fansa da shi daga azabar ubangiji inda za ka wannan fasar da gare su ulaika lahum su'ul hisab wadannan mummunan sakamako ya tabbata a gare su wa ma'awahum jahannam jahannam ce makomar su wa bisal mihad da shimfiɗa wutar jahannamu gare su يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى yanzu wanda yake tabbatar da abin da aka sauka maka da ubangijin kana alkur'ani gaskiya ne kuma ya bada gaskiya ya zama kuma misalin maka da bai san wannan bai bada gaskiya ba ai ba za su ba daidai ba inna ma yatazakkaru ulul albab ba kowa ne ke wa'azantuwa ba sai ma abota hankula allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq su da suke suke suke cikawa da alƙawarin da ke tsakanin su da Allah da mutane ba sa ba sa warware alƙawarin da ke tsakanin su da Allah da mutane wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab sun waɗanda suke sadar da abinda ubangijin su ya umarnin sadar da shi na imani da zumunta da waninsa sannan suke tsoron ubangijin su suke tsoron mummunan sakamako wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran alaniya sune waɗanda suke juriya kan biyayyar ubangiji suke juriya kan jarabe-jarabe da Allah yake yi musu dan neman yadar ubangijin nan nasu to lalle waɗannan su ne masu da sallah suke cewa daga abin da muka arzuta musu a cikin ɗaro ubangiji hmm. sannan kuma suke cewa a sance da a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ula'ika lahum uqbad dar suke saka kyakkyawa da suke saka kyakkyawa da mummuna idan aka yi musu waɗannan kyakkyawan sakamakon lahira ya tabbata gare su jannatu adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الجنة ما تي ta سيجيتا da su waɗanda suka ba da gaskiya inda ga iyayensu da kuma matayensu da zurriyoyinsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab malaiku suna shigowa zuwa gare su da kowace kofa suna taya su murna suna maraba muna taya muku muna da samun wannan gida na aljanna salamun alaikum bima sabartum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 walahum su'uddin da suke warware alkawarin da yake su da Allah bayan kulla shi sannan kuma suke suke suke wato yanki abinda Allah ya ce a kulla na zumunci na daga aikin alkhairi sannan suke banna a bayan ƙasa da kafirci da sabanni wayannan tsino Allah ta tabbata a gare su sannan mu na makoma ta tabbata gare su a lahira Allahu yusutur man liman yasha'u wa yaqdir Allah ne sarkin da yake takur arziki ga wanda ya so shine kuma wanda yake rotawa ga wanda ya so don jarrabawa ga kowannen so wa farihu bil hayati dunya suna farin ciki da abinda suka samu cikin rayuwar duniya farin cikin girman kai wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata ita kuma rayuwar duniya dangane da lahira ba da kasance wasu amfani da dan kankani wanda zai kawo bayan lokaci wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi kafirai suna cewa dan me ba a sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata aya ba daga ubangijinsa irin abin da aka biyo annabawa wanda suke kafin shi irin sanda da kuma taguwa ta annabi salihu qul inna allaha yudillu man yasha wallahi hakika Allah yana bada wanda ya ga dama wa yahdi ilayhi man anab yana da wanda ya meje lamarin sa zuwa gare shi alladhina amanu tatma'innu qulub wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wanda suka bada gaskiya zukatan su ke nutsuwa da ambaton ubangiji ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa zukatan mu'minai alladhina wa tube lahum wa husnu ma'ab wanda suka ba da gaskiya da Allah suka aikata ayyuka mana garta farin ciki ya tabbata gare su ko kuma bishiyar duba wanda ke cikin aljanna da kuma kyakkyawan koma ya tabbata gare su ran lahira kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablha umumun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna bir rahman irin yadda muka aiko annabawa gabaninka ya sallallahu alaihi wa sallama haka maka muka aiko ka zuwa al'umma wanda za ka je muke baka muke baka alqur'ani ka karanta shi a gare su da abinda muka wayan sai zuwa gare ka hmm. wa hum yakfuruna birrahman suna kafircewa da ubangiji arrahmanu san da aka ce su sujada gare shi in huwa rabbi la ilaha illa hu da musu ya annabi sallallahu abin wa sallama abun bauta shine Allah ubangiji na wanda babu wani Allah sai shi kadai alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata sai dogara muku mata ta tabbata zuwa gare shi wala wannan qur'anan suyirat bihi al aw qutti'at bihi al-ardh au kullima bil maute da dai alqur'anin nan kamar da suke faɗa an tafiye da duwatsun makka da shi ko kuma an yanyanka ƙasa da shi kamar da suke cewa sai an yi wannan za su ba da gaskiya to a shafe duwatsun makka din sannan kuma a yanyanka ita makka din ya zama a yi musu hanyar ruwa su dinga noman rani kamar da suke faɗa ko kuma alƙur'anin a dinga zance da matattu da shi suna tashi suna rayayyu to ba za su ba da gaskiya da ubangiji ba sun ce sai an yi haka za su ba da gaskiya allah ya ce ƙarya suke ko da an yi haka din ba za su ba da gaskiyar ba bal lamru jami'a bari baki ɗayan sa na ubangiji ne a ya afalam lalli na amanu allahu sha'u allah lahadan nasa jami'a waɗanda wasu ka ba da gaskiya da Allah ba su sani ba ne ba su ɗaya biya so da cewa inda fa Allah ya ga dama da ya shirya mutanen duniya baki ɗaya wala yazalu allazina kafaru tusibuhum bima bima قريبا من جلهم حتى ياتي وعد الله وين سو كاكو دي سي سن كاس بلا سو غشي با واتو سنا جين تسوران saboda abin da suka aikata na kafirci bala'i ya sauka a cikin gidajensu ko kusa da su saboda wato abin da suka aikata har dai alƙawarin Allah ya taimakon da Allah zai maka akan su ya zo maka إن الله لا يخلف الميعاد لا الله باسا يسابع ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم والله أن إزجلي دم ذنن دك سيغبانك يا صلى الله عليه وسلم سنة سيدة جنشري قو عند سكي ونن إزجلن سنة كمنا كاماسو دعقوبة سوداك كيما سكي هقولي irin yadda na gaban ka suke haƙuri na annabawa fakaifa kana iqab duba hukuni ya guba ta ta kasance a gare su afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda ya kasance mai bincike a bisa kowace rai na abin da ta aikata na alkhairi ko shari shine Allah subhanahu wataala ya zama misali kamar da ba ya binciken komai gunki kenan za zama daidai ba waje lillahi shuraka sun sanya wa Allah abokan tarayya kul sammuhum sai da su to ku ambace su wuce su wane ne waɗannan am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi fil ardi am bi zahirin min al qawl ko kuma kuna so ne ku biyo Allah labarin wani abin da bai sani ba a cikin doron ƙasa na abin da yake da zahirin a shi dama akwai wasu gumakan da ake bauta musu a duniya waɗanda Allah bai sani ba kuna so ku ba Allah labarin wani abin da bai sani ba ne a inda akwai wani gunkin da ya cancanta a bauta masa da gurin ubangiji za a ji tun da ku ba ji daga Allah ba to ƙarya ne ba wani gunkin da ya cancanci bauta hmm. bal zuyina lil ladina kafaru makruhum bal an gawata wa kafirai makircin su ne wasaddu anis sabili wa man yudlilillahu fama lahu min hada dinga tare mutane game da tabarkin gaskiya wanda Allah ya bashe shi baka samu mai shirewa gare shi lahum azabun fil hayati dunya azaba ta tabbata gare su a cikin rayuwar duniya wal la akhirati ashaq lalle lahi ne shi mafi tsani daga abin da ya same su a duniya na kisan da aka yi musu da kuma riba cewa wa ma lahum min dunihi min wal ba sa dono da wancin lamari ba ubangiji ba masalul jannati wa wa'ida al muttaqun masalin aljannan nan da aka yi wa masu tsoron Allah alkawarin ta tajri min tahtiha al anhar ukuluha da'im wa dhilluha gorabai suna kwarara karkashin ta sannan kuma wato abin da yake na inuwata da wamamme ne baya kaucewa sannan 'ya'yan tace ta kuma kullum ɗimansu ake ana amfani da su ba sa karewa hmm. tilka uqbal ladina taqaw wannan shine sakamakon mu abota tsoron ubangiji na aljanna wa uqbal kafirin annar sakamakon kafirai shine wutar wutar jahannamu wal atainahum alkitaba yafrahun bima unzila ilayk wanda muka ba su littafi ne su abdullahi bin salam na yahudawa da mu'minan yahudawa daga cikin haddana nasarawan suna farin ciki da abin da muka saukar zuwa gare ka na alkur'ani domin sun san ya dace da abin da aka bayar kafin alkur'anin wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da akwai daga cikin tsariku wanda yake yake inkarin wani abu daga alqur'ani qul inna ma umirtu an a'budu wala ushrika bi ce ne lalle an umarce ni nan bauta Allah kada shirkanta komai da ubangiji na ilaihi ad'u zuwa Allah nake kira zuwa bautarsa shi kadai wa ilaihi ma'ab kuma ta ta tabbata zuwa gare shi wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya dai muka saukar da alqur'ani da harshe balarabe da hukunce-hukunce a cikinsa wani in taba a ta'awa a hun ba da ma ja aka min al'ilmi ma da ka min allahi min waliyin walawa wallahi idan ka bi ta san zuciyarsu ya sallallahu alaihi wasallama bayan abin da ya zo maka na ilimin kada ta ubangiji to ba ka da bai tare maka azabar ubangiji wala qad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya eh, ba ka da mai mataimaki ga barin wato wannan azaba ko ba ka wanda zai tare maka wannan azaba ta ubangiji eh, wannan kuma ta sauka sanda suka laifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan mata dan me za a dan me za a ce yana da mata tara to sai Allah yake to ai mun aiko manzanni ka mun sanya su mu mata da dama mu yaya da yawa ba kai kadai ne kake da wato mataye da yawa ba in kana da mata guda dar guda tara suna laifanta ka da wannan to su duba su gani annabi dawud nan aka bashi annabi dawudu matansa ɗari E! shi kuwa annabi Sulemanu ina da mata ɗari uku kware-kware guda ɗari bakwai saboda haka tsakanin matan aure da kware-kware na annabi Sulemanu ina da mata dubu shi kaɗai to ina mai ina mai guda tara kuma ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك waj'alna lahu azwajan wa dhurriyya wallahi mun aiko manzanni gabanin ka ya sallallahu alaihi wa sallama mun sanya su ma'abota mata da kuma yaya da zuriya kuma kai ma ka masu kake wa ma kana li rasulin an yati bi ayati illa bi iznillah ba zai yi ga wani manzo ya zo da wata aya ba sai da izinin ubangiji gare shi li kulli ajalin kitab ta mudda littafi ce ya tabbata a gare ta yamhu allah ma yasha'u wa yusabbit Allah yana shafe abin da ya ga damar shafe shi daga hukunce hukuncensa ina tabbatar da abin da ya ga damar tabbatar da shi wa indahu ummul kitab asalin littafi wanda baya canza komai ya tabbata ga ubangiji wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'idhum aw natawaffayannaka fa innama alaika albala mun ga dama ya sallallahu alaihi wa sallama sai mu nuna maka shashin abinda muke maka muke musu alƙawari na azaba a rayuwarka sai ga mahalakar da su in mun ga dama kuma sai mu karɓi ranka kafin mu yi musu azabar ba dai wani abu kai dai abin da yake akan kawai shi ne yadda sako amma ka ga cewa mun halakar da su ko mu halakar da su wani wani abu ne namun ji ubangiji وعلينا الحساب يوسي سابي يا A قريمو أولم يروا أنا ناتي الأرض nanqusuha min atrafiha ba su gani ba mu ne muke zuwa kasa muna tattawaye ta daga jafanta muna bude ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah ne sarkin da yake hukuncin da ba wani mai bibiya akan hukuncinsa وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا شي مؤكبي شي ne kamar wato wanda wanda za mu ce da shi mai bincike wanda suke ce masa kamar kamar kamar inspector kenan wanda zai zo dinga bin diddigin abubuwa an akwai mutane sa suna yin aiki shi kuma yanzu ga waye ke daidai waye baya daidai eh shi ne mai bincike to Allah ba shi da mai bincike duk hukuncin da ya ba wanda ya sai zo ce zai zo ya duba wani abin da ya hukunci a kansa abin da ya ga dama shi yake eh نعم نعم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم falillahi makru jami'a wayanda ke gabanin su na al'ummatai sun niga yin makirci suna cutar da annabawansu amma sakamakon makirci baki ɗayansa ya tabbata ga ubangiji ya alamu ma taksibu na nafis Allah ya san abin da kowace ne take aikatawa kuma yana sakamako gare ta wasa ya alamu kafiru liman uqbad sannan kafiri zai san wane ne mummunan sakamako zai tabbata a gare shi wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi ba manzon ubangiji bane ul kafa'a billahi shahidan bayni wa bainakum su Allah ya isa mai shaida kan tsakanin ni da ku bisa gaskiya ta wa man indahu ilmul kitab dukkanin waɗanda ilimin littafi ke tare da su na muminan yahudawa da nasarawa sun san kan gaskiya nake